aure yan mata jama'a sun yi yawa a gari samari ku bani hankali ku nan kadan mu gaya wa kanmu gaskiya akwai mata masha Allah tabarakallah sun cika gari Allah ya albarka masha Allah ga sunan malam gandan gandan sun kowa kin wanda ya rasa to amma ana kamfan auren wannan ya rike kwaya ɗaya ya ki ya kara wancan kuma yana nan tun da yake yake tara kuɗi wai sai ya yi kuɗi zai aure kuma har yanzu bai kuɗin ba yana neman rufa da amma mun matan nan suna zube wanda yake da damar ya ƙara matarsa ta hana shi ya ƙara ya gigita ya rude ya fita daga hayyacinta da in kuma aure lokacin gutocin hankali ya iya alakar aure da ita sai ya tara magunguna ya sha ta zargari ya sha itace ya sha kaza ya sha ƙwayar bature ya ce a taimaka mana da addu'a sai ya shirya kansa ba ya zo a kusanci matar wai ana cikin wannan yanayi tana haƙuri da shi an rufe asiri ba ta gaya wa kowa ba kawai sai ce wai zai ƙara aure ya kamata su gyale shi ta yaƙe shi ta ce baka da lafiya aure bai halatta ma gare ka ba kai yanzu ba da wanda baya iya kulawa yana gidan haya baya iya biyan kudin makarantar yayan shi kudin islamiyya mai araha baya iya biya duk nauyi na asibiti baya iya dauka kawai ya samu wata wadata zai je ya kara aure malam bahaushe kenan mai rikici da yake matan gasu araha Allah ce fanki ma taba minan nisa ku aura abin da ya muku daidai kuka ji daɗi shine ma taba malaman tafsiri suka ce ma hasuna abin da ka ji kana so abin da ya maka kyau abin da ka gamsu da shi abin da ka yadda da shi da haka duk wanda ya zo zai aure ya sakata ya wala ya shirya ya darje ya zaɓi wacce ta yi masa ya ce ma tsabala ku kada a zo a tukuikuya maka wani abin da baka gamsu da shi ba a ce ka dai ka yi a'a a bari ka zaɓa a bari ita ma ta zaɓa don ƙur'ani ya ce ma tsabalakun minan nisa'i na daga mata Allah ya fara cewa masna ka duba malam masna biyu biyu ɗaya fa daga ƙarshe ma aka ambace ta ɗaya daga ƙarshe aka ambace ta biyu in ka samu dama uku buga uku take halal ne in ka samu dama hudu waruba amma idan ba za ka iya adalci ba sai ka haƙura da ƙwaya ɗaya tun da kai ba adali ba ne ba wataƙila in ka kawo ta biyun ba za ka iya daidaita su ba kana da rauni namiji cikakke shine mai mata guda biyu wanda ya fi shi ƙarfi mai mata guda uku shugaban ƙasa na gaba ɗaya mai mata guda uku wai an zo ana ana ana ana kirari mai mata hudu ya tashi ya kirari ya kirari ya kirari ya ce sai shi shine wane shine wane ya ciyar ya shayar ya ɗauki nauyi yana da ɗaki a can yana da shi a can yana da gida ana yana aka tafa aka ce kayi mai mata uku ya ce ni ma ba za a bani a baya ba ya tashi ya miƙa shi ma ya yi kirari ya yi kirari ya ce sai shi mai uku yana kuma da niyyar cika da na hudu aka yaba masa aka yaba masa mai guda biyu ma ce ah, to an ma maza za a bar mu a baya baya ya tashi shi ma ya kada hannu ya miƙe ya miƙe ce sai ni nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya ya kada ya kada wai ya nuna cewa shi mai ɗaukan nauyi ne ai aure ba wasa bane ai ɗaukan nauyin mutum da kulawa da shi ai ba wasa bane abu ne sai mai matsayi sai wanda ya isa ya yi kirari ya yi kirari aka yaba masa ha? sai mai mata ɗaya sai ya tashi ya hunkula zai miƙe ashe akwai gauro a kusa da shi da turu sai ya kama babbar rigar sai ce zauna ya ce wallahi kana miƙewa ni ma zan miƙe ya ce kai ai amini na ne shi ne ake cewa mai mata ɗaya aminin gauro ya ce wallahi kana yi kirari wallahi ni ma sai na yi kirari ya ce da ta kama al'ada da ni da kai duk ɗaya da ta yi tafiya da ni da kai duk ɗaya da ba ta da lafiya da ni da kai duk ɗaya a ta ma wulaƙanci a gida a maka tsaki a ba ta da ba yanda za ka yi ba ta kaɗe ne ya ji ya ce a wato ya fita kenan da haka ku yi aure maza Allah ce ta nasaru ku yi aure ku hayayyafa Ya ce zan yi alfahari da yawan ku ranar tashi alƙiyama hadisi Hassan. kenan annabi yana so ai aure yan mata jama'a sun yawa a gari samari ku bani hankali ku nan kadan mu gaya wa kanmu gaskiya akwai mata masha Allah tabarakallah sun cika gari Allah ya albarka masha Allah ga sunan malam gandan gandan cin kowa kin wanda ya rasa to amma ana kamfan aura wannan ya rike kwaya ɗaya ya ƙi ya ƙara. wancan kuma yana nan tun da yake yake tara kuɗi wai sai ya yi kuɗi zai aure kuma har yanzu bai kuɗin ba yana neman rufa arba'in da biyar bai samu ba waɗannan 'ya'ya namu da suke bakin titi suke yawo suke zuwa islamiyya suke zuwa makaranta suke zuwa kaza ku sani cewa gatansu shine a aure su a sa su a gidan miji a kula da su ita mace alfaharinta yau ta ganta a gidan mijinta kuma rufin asirinta shine a taimaka a shigo da ita daga ciki ita mace ba za ta aurar da kanta da kanta ba kamar da maza Allah ke cewa mace ba ta aurar da kanta da kanta dole sai an neme ta an aure ta manzo Allah ya faɗa mana a cikin hadisi cewa idan zamani ya zo ƙarshe za a samu mata masu yawa masu tarin yawa hatta a ƙarƙashin mutum ɗaya za a zo lokacin da a gidan mutum ɗaya shi kaɗai akwai mace wajen hamsin a ƙarƙashinsa haɗa da matansa haɗa da 'ya'yansa mata Haɗa da ƙannansa mata haɗa da zarawan da auren suka mutu danginsa ƴaƴan ƙannansa ƴaƴan kazaɗinsa a gida duka a tarar da mata hamsin duka waɗannan gaba ke duk wata mace da ka sani tana buƙatar kulawa namiji ya zama tana ƙarƙashin wani namiji ko uwa ce da ta yi haihuwa ta haifi da tana buƙatar wani namiji da yake sama da ita zai rika kulawa da ita yana ɗaukar nauyinta to amma mun ƙyale matan nan suna zube wanda yake da damar ya ƙara matarsa ta hana shi ya ƙara ya gigita ya rude ya fita daga hayyacinta wallahi in kuma ore da ku ku taushe hankali a gidan nan wallahi ba ni ba sai ka je na ki hakuri ki hakuri ba da niyya wallahi ba da niyya ya ba ka da niyya abinda Allah ya riga ya rubuta maka kai ya za ka zama matsoraci kana namiji kai da cefa ne kai da zuwa gona kai da zuwa kasuwa kai da kaza kai da kaza kuma ana kafa maka doka ka aura ka aura annabi ya yaba wa masu tarin mata masu mata da yawa annabi ya yaba musu yace mafi alheri a cikin wannan al'umma masu mata da yawa haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama da haka mu taimaka waɗannan 'yan mata mu taimaka waɗannan zawarawa wallahi idan yara 'yan mata suka taso daga makarantar jiniya secondary ba wai siniya ba ka gansu yadda ka san wato 'ya'yan shanu ne aka koro su daga garke suka fito suna tafiya malam kowace daga jiniya ɗin in ka kai ta gidan miji za ta zauna ballantana manyan mata 'yan siniya secondary ballantana idan ka je college of education ballantana idan ka je makarantar da ake diploma ballantana in ka je makarantar NCE ballantana idan ka je jami'a ga sunan birjik birjik suna zube ina za su sa kansu sai an aure su Shi ne ma'anar fanki huma tsabalakun minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba a rage yawan su akan titi a shigar da su ciki Allah zai ba da yadda za a yi shi rikici in ka tare shi sai ka buge shi haka ake yi Allah zai baka yadda za ka yi ka bi a hankali kuma dan wani rikice in ka taro shi wallahi sai ya kwantar da kai Allah ya sa mu cika da imani da haka gabar magana ta ta farko shine addinin musulunci ya kwadaitar mu ya aure annabawa sun yi aure sahabbai sun yi aure duk wani mutumin kirki da yake da dama yake da iko yake da hali ya yi aure ko da yake ana cewa ibnu jami'a bai aure ba imam bukhari bai aure ba wane ne wane ne bai aure ba waɗannan malamai ba wai kyamar auren suke yi ba ba inda za a ibnu jami'a ya kyamaci aure ba inda za imam bukhari ya mace aure a'a yanayi ne zarafi ne dama ce watakila kamar yadda imam ibn kudama allah ya masa rama ya yi bayani cewa akwai waɗanda ba su yin aure saboda uzurori nasu na karan kansu wasu suna bayani wasu kuma ba sa bayani wani bai da lafiya ne in yi aure ta ba zai iya kulawa da ita ba ba zai iya bata wato Ba hakkinta na arragbar jinsiya ba ba zai iya ɗaukan nauyinta ba na ciyarwa ba ba na shayarwa ba ba zai iya ɗaukan nauyinta ya biya mata buƙatar ta na auratayya ba amma kuma za gani a rigarsa ba ba za ka gani a gangan jikinsa ba wani abu ne na sirri amma shi ya sai yana da wannan larura ma'ana ko da za ka ga wani bai yi aure ba ko ya haƙura da mata guda ɗaya wataƙila bai da ikon in ya aure ta biyan zai iya ɗaukan nauyin waccan da wannan in na ce ɗaukar nauyi a nan gabar ba ina nufin ɗaukar nauyin cafane ba ba ina nufin ɗaukar nauyin sutura ko wurin zama ba a'a kula da mace abin da ya shafi harkar sha'awarta da bukatar ta na auratayya kaga wannan yana da yana da uzuri wani kuma bayi da lokaci ne ya shagaltu da wani abu kamar yadda waɗannan malamai ake buga misali da su Allah ya sa sun shagaltu da ilimi da karatu da karantarwa da neman ilimin ta yanda bacci ma kokawa suke yi da shi da ilimin suna ƙoƙarin su hana kansu bacci don su yi wannan ilimin ba su da wani lokaci kwata-kwata a rayuwarsu in ban da wannan bautar ilimin da aka sai suke ganin cewa idan suka yi aure ba lalle su iya ba wa matan nan hakkinta ba yanzu misali ka ce cikin bayanin da malaman suke yi aure sunna ce amma kuma kulawa da matar idan ka aure ta wajibi ne sai suka ce yaya za su zo su gayyato sunna su zo su tozartar da wajibi ya je ya auro ta sunna ne amma kula da ita in ya shigo da ita gida ta hanyar ciyar da ita shayar da ita kulawa da rayuwarta biya mata bukatar ta na ya mace wannan kuma dole ne wannan kuma tilas ne wajibi ne to kaga ba za ka je ka gayyato sunna kuma ka zo ka tozartar da wajibi ba ba a kafa hujja dan ibnu taymiya bai aure ba ba zan yi aure ba ba a kafa hujja cewa dan imam bukhari bai aure ba ba zan yi aure ba ana kafa hujja a ce annabi yayi aure ni ma zan yi aure annabawan Allah sun yi aure ni ma zan yi aure ibn qudama a cikin muktasar minhaj al-qasidin yayi bayani akan amfani da fa'idoji na aure ya ce akwai kulawa da kai duk wanda yake da aure to zai kula da kanshi saboda me ai akwai wani nauyi a kansa shi ma zai kimtsu saboda zai kimtsa wani akwai kulawa da gida tadbirul manzil mai aure yana da mai kula mai da gida gida yana bukata a kula da shi ta hanyar tsabtace shi ta hanyar gyara shi ta hanyar kimtsa shi gida suna ne gida amma akwai abubuwa da yawa a cikin gida akwai 'ya'ya a cikin gida akwai arziki da dukiya a cikin gida akwai baƙi masu zuwa gida akwai dangi masu zuwa gida akwai kayan miji a gida akwai motocin miji a gida akwai dukiyar miji a gida akwai suturar miji a gida akwai akwai akwai abubuwa da yawa a gida yace ɗa namiji ɗabi'ar da Allah ya yi shi ɗa namiji ba zai iya ɗaukan wannan nauyi shi kadai ya yi wannan ba ka yi shara ka dafa abinci ka yi wa yaro tarbiyya, ka ba shi mama ya sha ka yi kaza ka yi kaza ba za ka iya yi ba dole kana buƙatar taimako kana buƙatar tallafi kana buƙatar agaji daga wani daga waje waye wani shine matarka waye wani shine matarka ashe ita ma almar'a da rajul tana taimakon namiji ne a cikin abubuwa da yawa da wannan ne shari'a ta ce wanda za ta kula maka da dukiyarka ta kula maka da rayuwarka kanta ta kula maka da 'ya'yanka ta kula maka watakila da mahaifiyarka da babanka ta kula maka da gidanka mutum fa a gidansa saboda gadara yana da matarsa zai iya ajiye naira miliyan dubu idan ba kowa a gidan wallahi ba zai ajiye ba yana tsoro amma inda mace a gidan zai iya ajiye kudin kowace ƙasa ta rufa mai asiri ba wanda ya sani kaga ashe matarka mai gadi ce gare ka a wani lokacin ta kula maka da 'ya'yanka wanda kai baka isa ka kula da 'ya'yanka ba wallahi nake gaya muku duk yawon wa'azin nan da muke da karantarwa inda za a bar mu da 'ya'yanmu a gida mu kalar su wallahi ba za mu iya ba amma wa muka bar wa mun bar wa iyalanmu to wannan baiwar Allah da ta baka wannan lokaci take maka wannan kyauta baka biyan ta albashi bayan nan kuma ka zo ka biya bukatar ka na sha'awa a kanta to ita ce abar zagi ita ce abar cin mutunci ita ce abar wulakantarwa ita ce abar tozartarwa to shine gabar magana ta ta uku cin amanar aure da wasu daga cikin mazaje suke yi wanda ba daidai ba ne a ɗauki ɗiya a baka saboda Allah ba dangin iya ba na baba yarinya ta ganka ta ce kai take so ta kasa bacci saboda kai wani lokacin ta yi ta jayayya da iyayenta don sai ta aure ka ko ɗazu nan wata yarinya ta bugo min waya tana kuka cewa a taimaka mata ita fa tana son saurayinta amma ubanta baya son shi tana fa son saurayinta amma mamanta ba ta son shi tana son saurayinta amma yayanta baya son shi ita wallahi tana son sa kuma shi yana son ta yarinya kenan yarinya kenan na ce wannan namijin da kika ce kina son sa zaki saba wa iyayenki ba sa son sa ke kina so wataƙila sun hango miki abin da ke baki hango ba Da duk duniya baki da mai son ki sama da waɗannan mutanen da kika lissafa kika irga ki bi a hankali ki tambayi me sababi meye dalilin da yasa ba sa son ki ruwa ne kar ki fada da iyayenki saboda mijinki dan mijinki zai iya yaudara ki zai iya cin amana ki. nawa ne aka yi yaudara nawa ne aka ci amana yanzu zai aure ki kin nuna masa soyayya ɗari bisa ɗari ya zai auro miki wata abokiyar zama su haɗa kai da ita su yaƙe ki in kin yi magana ce tafi gidan ubanki ya san baki da inda zaki je gidan uban dan kin yi fada da uban ki kafin ki aure shi ya ce tafi gidan mahaifiyarki ya san baki isa ki je gidan mahaifiyar saboda kin yi fada da mahaifiyarki kafin ki aure shi irin wannan gajeren tunani yakan damu wasu yara 'yan mata wani lokacin sai su yi ƙoƙarin su yi wa iyayensu auren dole ana cewa kada a yi wa 'ya'ya auren dole amma yau an wayi gari yara 'yan mata suna yi wa 'ya'yansu auren dole ma'ana su sa iyayensu su sa iyayensu su musu aure a dole ko da iyayen basu gansu ba ko da iyayen basu yadda da wanda zai aure su ba ko da iyayen suna da wani uzuri sai ta ce in ba shi ba sai kaza za a ga tashin hankali akwai wacce ta ce wallahi in ba aura mun wani ba zan shiga duniya in ba aura mun wani ba za a ga bala'i in ba aura mun wani ba za a ga tashin hankali sai ta riga ta aure shi ta je gidansa ta wani abu ya gwabze ta da mari ta yi kuka ta share hawaye ba ta da uban da za ta je ta kai wa kuka a nan abinda nake so na kira ga maza tun da maza ne a nan gurin don Allah mu kula da hakki na aure manzo Allah ya buga mana kyakkyawan misali wajen kulawa da hakkin mata hadisi ya zo cikin bukhari manzo Allah ya ce yan uwanku ne mata masu taimaka muku ku taimaka musu in kun ɗora musu wani abin da ya fi ƙarfin su fa'inuhum ga za musu kada mutum ya ɗora mata abin da ba za ta iya ba idan ya ɗora mata ya taimake ta an tambayi na na aisha yaya manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake a cikin gidansa ya ku ahal sunna wannan sunna tana da wahala aiki ba a aikata ta da yawa ta ce kana fi mihnati ahlihi me ma'anar kana fi mihnati ahlihi hidindimin gidansa Tankade, rairaya hura wuta zuba ruwa a tukunya saukewa raba abinci shara duk wani hidima da mace take yi a gida wallahi annabi yana taya ta wannan ita ce sunna ne wannan shine koyi da annabin ba ce aka kai koyi da shi a gemu kawai ba kai koyi da shi a karatun qur'ani kawai ba kai koyi da shi a mu'amala kai koyi da shi a zamantakewa ka kyautata wa iyalinka manzo Allah ce khairukum khairukum li ahlihi mafi alheri a cikin ku kai baka so ka zama mafi alheri yace mai kyautata wa iyalin shi kana kyautata wa iyalinka kana taimakonta kana agaza mata ko zaginta kake yi ko duka kake yi ko cin mutunci kake yi ko zagin iyayenta kake yi wallahi akwai kyasan da aka kawo mini mutum ne wallahi malam ya je gaban surukinsa ba surukinsa da ya bashi a suna jayayya da shi akan yarsa ya ce in ka sake magana zan dabke ka da mari ya ce zai mari uban matarsa ya ce a a a Allah ba ka haƙuri ya juya ya ce wa yarinyar in ni na haife ki wannan ba mijinki ba ne ki bar auren nan ki rabu da shi ta ce baban wannan son kayana ya ce to Allah ba da sa'a nawa ne mazajen da suke zagin iyayen matansu nawa ne mazaje masu aure da mutum zai kira sunan surukarsa a gaban yar da aka bashi izage ta masu duka wallahi tallahi ba su lissafuwa har a cikin ahlus sunna mutum yana ganin shi ahlus sunna ne ya ɗauki hannu ya daki mata ya illata ta ya raunata ta kuma ya hana ta kaiwa ƙara daga cikin ku akwai wanda ko asibiti baya kai matarsa amma shi in ciwo ya kama shi zai tafi asibiti ga rashin ciyarwa da yawa yau an bar mata su suke ɗaukan nauyi a cikin gidajen su a wasu wurare? ka ji mace ta ce rabanta da mijinta ya bata kudin cefane ta manta yau fa malam bahaushe ne za a zo gidan shi matarsa ta ce ba kaza ba kaza sai kada babbar riga sai ce ki san yadda zaki yi wallahi haka muke ga musu ki je ki san yadda zaki ta san yadda za ta yi kamar ya ta san yadda za ta yi ta dauki kayan ka ta sayar ta je wurin makota ta nema ta buga abokin kai taimaka mata ta je ta bada mutuncinta an samu mata da yawa da suke fita daga gidajensu suna ba da mutuncinsu don su nemo abin da za su ciyar da yayansu mutum ya fita titi ya ciyar ya mai kyau amma baya iya ciyar da gidansa kuma ana cikin wannan yanayi baya iya ɗaukar nauyin iyalinsa baya iya biyan kuɗin makarantar yayansa yana ta haihuwa saboda annabi ya ce ta naka huta nasiru yana haihuwa yana haihuwa yana tara yaya Allah ya musu albarka ana cikin wannan yanayi kudin kitso baya iya biya ba ka san abin da na faɗa ne ba kana juya ai sai ka mun sallama ala rama ko ba komai ka ce assalamu alaikum malam nayi gaba ko ana wannan bayani muka ga mutum ya tafi sai mu dauka kenan baya son magana ne ke wai hakuri ni ni daman na san in na fara wannan bayani mana abdul basir ya tsaye da ni saboda akwai wani alkawari tsakaninsa da wasu mutane abin da yake damuna nake so na faɗa kai haƙuri na san kana tare da ni a wannan wallahi ba a kyautawa abubuwan da ake a cikin gidaje a kai hakuri. mutumin da yake rayuwa ya ɗauko mace a irin wannan lokaci yau ka ajiye ta a gida ka sani ciyar da ita shayar da ita ɗaukan nauyinta kulawa da ita lafiyarta asibitinta laruranta manta da yajinta tattasanta da tumatir ɗinta da cittatta komai yana kanka haka ne ko ba ka bani idan baka yadda ba ka cino yarka da zaka ɗauka ka ba wa malam zaidu amma yau da yawa zaka aurar da wa mutum da ɗiya ya sake biyo ka kai zaka rinka tura masa abinci mai amfaninka namiji ƙato maciyin dawa amma ba ka iya ciyar da iyali ba ka iya ɗaukar nauyi sai zagi wata ta ce ba abincin kirki ba kulawa da yara bini bini in yazo sai cin mutunci sai zagi wallahi wani yaro ya ce wata rana ya ga ana cin mutuncin uwarsa ya fusata ba na goyi baya bane ba amma na son gane in gaya muku irin yadda gidajenmu suke cin wuta yau can me zai zo yana ta zagin mutane yana ce musu fada me yake mana a nan gidan baya mana kaza abincin rana baya kawo mana kudin makarantar mu baya biya mana maman mu ba ta da lafiya mu muke neman mata kudin magani kaza kaza kaza wannan faɗa ne yake gaya ubansa aka. kana jin wata ran da zai zo zaki uban nan ba to wannan bai isa ba malam mutum yana cikin wannan yanayi shikenan sai aka dan mai garin albashi a ofis ɗinsa ko ya je wani babban mutum ya masa abin alheri sai ya dawo ya ce wai aure zai kara ku yi hakuri wallahi wallahi malam mun sha gaya mata akwai matar da in mijinta ya zo zai ƙara aure ta yaƙe shi ta yaƙi ya ƙarfinta sai ta hana a yi wannan auren ga sunan mutanen da su zan rufe mutumin da bai da lafiya baya iya kulawa da matarsa a shimfiɗa yana da rauni haƙuri take yi da shi wallahi malam akwai matar da ta ce mijinta in ya sadu da ita da yawa a shekara sau biyu akwai wanda ta ce baya iya alakar aure da ita sai ya tara magunguna ya sha ta zargari ya sha itace ya sha kaza ya sha kwayar bature ya ce a taimaka mana da addu'a sai ya shirya kansa ba ya zo kusanci matar wai ana cikin wannan yanayi tana haƙuri da shi an rufe asiri ba ta gaya wa kowa ba kawai sai ce wai zai ƙara aure ya kamata su kyale shi ta yaƙe shi ta ce baka da lafiya aure bai halatta ma gare ka ba kai yanzu ba da wanda baya iya kulawa yana gidan haya baya iya biyan kudin makarantar yayan shi kudin islamiyya mai araha baya iya biya duk nauyi na asibiti baya iya ɗauka kawai ya samu wata wadata zai je ya ƙara aure malam bahaushe kenan mai rikici da yake matan gasu arha ya wanke rigarsa ba za a bincika ba yana kula da gidansa ko baya kula da gidansa ya je ya karo aure ita ma wannan mata ya halatta ku gaya mata ta yaƙi mijinta ana shi ya ƙara auren don ku ba zai iya rike su ba za a yi mutuwar kasko ne kawai ko ka yadda da ni ko baka yadda da ni ba a cikin taliki ka gyara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala to karshe ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamtakatar ya ba mu dacewa duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh